Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalo da kuma niyya sai kuma zango wato VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Lokacin da muke ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. kalamomin da ake a yanzu musamman a kan magana wato rarrabuwar kanan da su shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane tsakanin wancan gari da wancan gari to dole ne a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin najeriya wadda zai taka kowa birki. abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yaya kuke gani kafa dokokin da za su haramta kalaman ɓatanci da rarraba kawunan al'umma da kuma ɗaukar doka a hannu za su taimaka wajen kare al'umma kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Tun daga ranar Jama'a da hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya sake lashe zaben da aka yi. Dan takarar jam'iyya adawa Raila Odinga ke fadawa masu goyon bayansa su dakaci matakan da haɗakar jam'iyyun hamayya da aka fi sani da nasa za su ɗauka. ya kawo ƙarshen wannan zaman sauraron yau laraba a lokacin da ya sanar da cewa jam'iyyarsa ta nasa za ta ɗauki mataki a kan abin da ya kira kwacen zaɓe zuwa kotun koli bayan da a baya ce ba zai yi hakan ba odinga ya ce idan muka je kotu ba wai muna watsi da kiraye-kirayen da wasu wakilan zaɓe suka yi mana ba ne mu amince da sakamakon zaɓe amma muna so mu ba waɗanda suka jimrewa dogayen layuka cikin sanyi suka wuni tsaye ranar talata takwas ga watan nan na agusta na shekarar 2017 iyaye goye da 'ya'yansu da marasa lafiya da nakasassu da tsofaffi da yara damar gabatar da korafinsu odinga dai ya yi imanin cewa wasu sun yi kutse a na'urar kirga kuri'un wannan zargin ya sa ya fara jawabinsa na yau laraba da kalaman da ke cewa al'ummar kenya ba za ta amince da shugabannin da na'urar kwamfuta ta naɗa ba shugaban amurka donald trump ya sake koma a kan batun ɗora laifi kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar asabar ɗin da ta gabata a garin charlottesville da ke jihar virginia bayan jawabin da ya yi ranar litinin inda ya yi allah wadai da turawa masu kyamar launin fata amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar launin fatan ba trump ya yi wannan sabon furucin ne a zauren ofishinsa da ke birnin new york jiya talata inda ya yi jawabi a kan sake gina kayayyakin more rayuwa a amurka ba tare da ɓata lokaci ba manema labaran da aka yi wato taron manema labaran da aka yi ya koma na tada jijiyar wuya tsakanin shugaban da 'yan jarida da ke so su san dalilin da ya sa sai da aka kwashe kwanaki biyu kafin shugaban ya yi amfani da kalmar neonazis da kuma ku klux klan da kuma turawa masu tsauran ra'ayin kyamar launin fata a wani labari daban kuma shugaba donald trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawarwari a kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasashen waje Trump ya faɗawa manema labarai a birnin New York cewa shugabannin manyan kamfanonin ba sa ɗaukar aikinsu da muhimmancin idan aka zo ga ayyukan da ake sarrafawa a nan gida Amurka. Trump ya ƙara da cewa ya sha nuna musu abin da yake gani ya kamata a yi don maido da masana'antu a nan Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Mexico da Canada sun fara tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya babu tsangwama da ke tsakanin garan Bawul. Yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta zamo babban abin suka a lokacin yakin zaben shugaba Donald Trump. Trump ya bayyana wannan yarjejeniyar da ake kira NAFTA a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya. wadda ba ta yi wa amurka adalci yayin da ta bar ayyukan masana'antu da yawa suka koma kasar mexico duba yadda za a cike giɓin muhimmin abu ne ga amurka a tattauna wadda za a yi tare da neman yadda za a kawas da hanya ko tsarin sasantawa da kasashen uku ke amfani da ita wajen sasanta duk wata takaddama da ta taso tsakaninsu. wakilai da za su yi ganawar za su yi zama daban-daban don neman canje-canjen da za su taimaka musu kammala wannan aikin kafin ƙarshen shekarar nan idan har zaman ya kai ga shekarar 2018 akwai fargabar shawarwarin za su fuskanci sarƙaƙiya saboda zaben shugaban ƙasar mexico da na 'yan majalisar tarayya amurka da ke tafi a shekarar ta 2018 labaran duniya kenan kuka saurara Majalisar Dattijan Najeriya ta ce bayan ta dawo daga hutu a watan Satumba za ta mai da hankali a kan zartar da kudurin dokar daƙile fita kalaman ɓatanci da raba kawunan 'yan Najeriya da na daƙile ayyukan ɗaukar doka a hannu a tsakanin 'yan ƙasa. Yanzu haka dai masu kula da lamura da masu sauran 'yan Najeriya wato da kuma sauran 'yan Najeriya na tofa albarkacin bakinsu game da waɗannan ƙudurori guda biyu. A cikin hirarsa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari, Sanata Masa'udu El Jibrilu Doguwa ya yi ƙarin haske kan fa'idar wannan yunƙuri. na farko waɗannan dokokin guda biyu da ake so a gabatar da su kuma majalisa take nema ta ba su abin nan da ake cewa to da karatu na ɗaya da na biyu da na uku cikin ƙanƙanin lokaci wadda ake so a gabatar da shugaban kasa ya sa hannu suna da muhimmanci kwarai da gaske doka ta farko dai ita ce dokar da take so ta dakile wajen daukar doka a hannu kuma kafin ma wannan sai fa mutane sun san menene daukar doka a hannu wanne bangaren ne zama idan an yi shi an ɗauki doka a hannu wadda har isa majalisar nan za ta ɗauki wannan matakin abu na farko shine akwai abubuwa da dama da mutane da hukumomin tsaro suke yi wadda dole ne idan ba a yi doka a kai ba mutane ba za su jaɗi ba kamar misali zan baka idan ka dubi abin da 'yan sanda suke yi wani lokacin za a kama masu laifi ba za a gabatar da su ba za a je a yanke musu hukunci ko kuma a ce an je an kashe su akwai wani zarge-zarge akan 'yan sanda da yawa idan ka dawo cikin mutane ne masu ma kansu da zarar an ce ihu barawo idan aka ce wancan shine barawa maimakon a ce an kama shi an mika hukumomi sai kawai waɗansu zo su kama su ɗauki wani mataki na kashe shi idan ka dawo kamar mutanen da suke kama masu ta'ammali da irin kuɗaɗen nan na sata da sauransu kafin ma a je a ce an je an kai su kotu za a faɗa duniya cewar ya yi sata menene duk wannan ɗaukar doka ne a hannu abin da ake ƙoƙari a yi hatta ku 'yan jarida kuma kuna da irin naku ba don kuma sai don saboda wani lokacin za a zo a gayyato ku yan sanda su gayyato ku ku sa microphone a bakin wadda ake tuhuma da laifi ba tare da an tabbatar da laifin nan ba ku je ku sa yi magana bayan yi magana ku je ku saka muryarsa wannan muryar da kuka sa idan an je kotu ya samu lauyoyi sai ce wannan ma ba muryarsa ba ne ya zama ya karyata wannan abin nan saboda haka ita wannan ɗaukar doka a hannun ta shafi kowanne sassa ta yadda a takaice za a iya tabbatar da mutane kowa ya tsaye aikinsa daidai in ba ka yi aiki ba to yanzu akwai doka Saɓanin da babu wata doka da ake so a aiwatar wadda za ta jawo hankalin mutane cewar abin nan da ake yi ba daidai ba ne gungun mutane su zo don kawai an ce wani mai laifi ne su ɗauki doka a hannunsa su kashe shi ko kuma idan an zo an ce wani ya yi sata mutanen gari su ƙi shi domin ana tsammanin da cewa ɓarawo ne ba tare da an je an kai shi kotu an tabbatar da cewar yayi abin nan kobe ba maganar wancan wancan kuduri da yake magana akan hate speech wato eh, doka da take magana akan lafuza na batanci da kan kawo wani lokaci ma rabuwar kawunan yan kasa to kasan waɗannan lafuzan duk mutumin da yake Najeriya musamman a wannan lokacin ya san irin illar da irin waɗannan kalamomin ta jawo mana kalamomi ne waɗanda an bari sun riga sun shiga cikin jin jikinmu tun lokacin da ake you know, adawa wadda mu najeriya tun da adawar ba iya ta sosai muka yi ba maimakon a zo a ce an yi adawa mai ma'ana sai kawai a zo a yi adawa ta cin mutunci mutum ya zo idinga kiran ko iyayenka ko dinga kiran waɗansu abubuwa naka wadda suka shafi naka ma na ƙashin kanka ba ma shafi siyasa bai komai ba ya zo gidan rediyo ko kuma gidan rediyo ku saka ku yi wa mutane ƙaru so ina son tabbatar maka da cewa irin waɗannan su ne irin waɗannan kalamomin da mutane suke ganin da cewa ba daidai ba ne amma idan ka sake dubawa kuma za ka ga da cewar kalamomin da ake a yanzu musamman a kan magana wato rarrabuwa kanan da su shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane tsakanin wancan gari da wancan gari to dole ne zama a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin najeriya wadda zai taka kowa birki muddin ba a yi wannan an takawa mutane birki ba to ina son tabbatar maka nan gaba haka kawai mutane za su tashi su dinga mutane shari su zama sun yi abin nan wannan tamkar ɗaya ike da irin waɗanda ake cewa suna busa ƙaho ne ko busa usur a ce yau wane da abu kaza a gidan shi a aji a tara ba haka ba bane saboda haka duk irin wannan ɗaya ike da da abin da ake kira hate speech nan ko kuma eh, eh, eh, kalamomi na ɓaci ko kuma ka je ka yi wa mutum ƙaru ko ka yi wa mutum shari ko wannan bangare wancan bangare shari ko wannan mutum e wannan mutum shari ko wannan daga wannan addini e wancan na wancan addini shari don saboda kiyayya kurum ta yi know, bambancin wani abu guda ɗaya. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya. sanata masaudu el jibrilu doguwa kenan a hirarsu da wakilinmu mahmud ibrahim kwarito har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun kafa dokar dakile batanci yaya kuke gani kafa dokoki da za su haramta kalaman batanci da rarrabuwar kawuna al'umma da kuma ɗaukar doka a hannun tsakanin 'yan ƙasa za su taimaka wajen kare al'umma Happy little yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani a kanan dabo Najeriya wane ne a bisa layi? Assalamu alaikum sunana Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya. To Malam Sani barka da warhaka ina ah, gudun waka ga shirin. Alhamdulillah wannan doka da ake yankurin kafawa gaskiyar lamari mu muna goyon bayan ta ɗari kuma gaskiyar lamari duk wani sanata ko ɗan majalisar da bai goyi bayan wani doka ba to zai dawo neman ƙuri'ar mu domin gaskiyar lamari mun gaji da abubuwan da suke duk abin da zai amfani talaka za ga ba sa mai da hankali akan saboda haka muna fata duk wanda aka kawo wannan kudirin bai goyi ba sau in ya da neman kuɗa talaka ina fata talaka su kale su ɗauki wanda zai iya goyon bayan ra'ayinsu da kuma mutuncin da addininsu ya tabbatar da ya kare yancinsu da kuma haɗa kan ƙasar najeriya shine abin da muke bukata. to malam sani mun gode to bari mu nufi wasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Alhaji Ali ne yake bisa layi. To Alhaji Ali kai ko ina taka gudumo ya kake ganin lamarin? Hello? Hello Alhaji Ali na ce kai ko eh, ya kake ganin batun? A to wannan batu dai batu ne dai na wanda suna neman kawai su eh, kansu yanci ga batun da ya kamata su yi shi mutane suna ɗaukan makamai suna neman su raba ƙasa ba su tsaya sun yi doka akan haka ba sun je suna wani ƙananan doka wanda ya shafe su ne ko suna neman su a to aiko aiko da ka saurari bayanin sanata da ka fahimci cewa wannan dokar da ake neman kafawa ta hada da dokar hana nuna bambancin nan ko eh, to duk da haka dai ya kamata a ce wannan doka duba ki ga yadda yan tsiraru suke fitowa suke taba maganganu yadda suka ga dama mm. da ya kamata su tsara doka akan irin waɗannan abubuwa to madalla to daga wase jihar plateau kuma bari mu nufi bauchi wake bisa layi a bauchi Assalamu alaikum na Ayuba Garba Imam daga kasin madaki a jihar Bauchi. Yawa to Malam Ayuba kai kuma ina taka gudunmuwar? Eh, to a gaskiya yana da kyau dai 'yan najeriya mu gane kan cewa shi batanci da kalamai mai muni ba abu ne mai kyau ba yana da kyau mu kasance mu rika mutunta mu a ko ina misali dan arewa idan ya zo kudu a mutunta shi haka shi ma dan kudu idan ya zo arewa a mutunta shi saboda kasan mu ɗaya ne kasan a dunkule take fatan mu dai kawai shi ne a samu zaman lafiya da haɗin kai a kasan mu a ayuba garba ima kafin ma da ke muku fata alheri ku tashi lafiya to malam ayuba daga kafar ma daki kuma sai sileja a jihar Niger na Niger layin ya tsinke ne To babu shakka ja layin shi ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To akwai wani daga Kaduna, wake bisa layi a Kaduna. Alheri barka da yammaci. Barka ka dai ina wuni, an wuni lafiya. Lafiya Aliyu alheri Audu. Sunana Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tare Najeriya. Yawa to Malam Murtala kai koya kake ganin batun? A gaskiya yana da kyau. magana ta gaskiya don wannan batu manya suna batanci an zo maganar siyasa manya manya ba saboda suna neman ƙuri'u talakawa na yi ga ɗaukan doka a hannu musamman irin gurare gurare Legas ɗin nan ga wasu ma kawai fa yan fashe wannan ne kawai daga sun ma fashi sun ma kwaci yan kai magana sai a ce olle olle mm. kawai a sa mata da sauransu kin ga wannan dole a kawo wannan abun nan in ma nan arewa ne an kama mutum an ganci da mashin ko a ce barawan mashin ko me ba do ba bincike ba komai a kama mutum a kona ɗauki doka hannu a wannan gaskiya muna goyon bayan wannan abu magana ta gaskiya da batanci da ɗaukan doka hannu a mana wannan doka insha Allah kaga zai shafi kowa da kowa kenan da fatan za ta yi lafiya. To Malam Murtala mun gode to bari mu nufi Sakkwato wake bisa layi. Ah, assalamu alaikum Hajja Gida Sunawuni. Lafiya lau ne ne nawa Sakkwato? kina tare da Usman A Bello Bonkari karamar hukumar wato a jihar Sokoto Najeriya. Ya wato Malam Usman ga fili ga Eh to gaskiya waɗannan dokokin hajiya gare abin mun ji ba gaskiya sun yi daidai domin irin abin da ke faruwa a Najeriya hmm. na za ka to kawai ka kawo su manzanni wanda ba su dace ba ga mutum na zage-zage idan ba a sa doka an kai linzami ina mutum za su wuce wuri har su kai abin suna kai ga hasarar rayuka ko wani abubuwa hmm. saboda wannan abin ba a makara ba ba wai dokar ba ya da kyau ake ta shahe da dan dan apc da dan kowane fati ya da kyau a ce wannan dokar ta shaha kada ya zanta shahe dan muwa dan buwa a kowa a kafa wanda zai yi a hukunta shi daidai da abin nan nashi laifin da aikata fatan mu Allah shi na jagora ya kawo zaman lafiya a Najeriya to amin suma amin malam Usman to bari mu nufi taraba wake bisa laya taraba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Sa'ad Muhammad Inuwa ne daga Bukulai. yawa to alhaji kai kuma ina taka gudunmuwar tawa shi ne dokokin da su 'yan majalisa suke sa wannan dokoki ne kawai wanda zai kare su ba mm. dokoki ne wanda zai amfani talaka da komai ba mm. in suna so su sa doka shi ne su sa doka wanda ya sati miliyoyi kaza a yi mishi ɗauri na hukunci na shekara kaza ko kuma in na harbewa ne a harbe shi ko kuma a sa shi a kurkuku na shekaru ɗari ko shekaru hamsin mm. amma sai ka ga mutum ya sati dan akuya ko rago kaga an ɗaure shi shekara goma wanda ya sati miliyoyi mutane wato kai kana eh, eh, alhaji imam kana cewa waɗannan dokoki da ake niyyar eh, kafawa ba su da amfani ke a ganin ka ba su da amfani amfani ne a wajen su manya ne amma a wajen talaka bai da amfani komai wato daga taraba kuma bari mu tafi rijau Eh, kina magana da garba mai hannu local government eh, malam garba allah ya sa dai layin naka ya miƙe kamar yana mura mura to ina taka gudunmuwar eh, duk da ban sanar da mauri ne kuke magana ba ina son in ji ne ya me ake tattauna a to ai ai in haka ne sai dai sai dai ka ka kashe ka sake jira in ka ji bayani tukuna za za za za ka sake a bugowa to bari mu nufi nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa katin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa sarauniyar Miyango barka da aiki. Barka ka dai sarkin karamin hukumar da kai ma ka sani. Jihar Nasarawa. A'a, ai ni ba zan haɗa ku fada ba to ina taka gudunmuwar ne eh, To gaskiya fisa billahi sarauniya kin san duk mutumin da ya kasance yana batanci wanda abun da bai zama tabbas ba hmm. a ce kuma kana rika yayatawa wannan abun bai zama abu mai cikin tsari ba. Hmm. Saboda ko Ubangijin da ya halicce mu ma ai ya ce mu rika yin abu ne mai kyau ba mara kyau ba. Hmm. Saboda haka in dai za a ce an kawo doka wanda zai kawo tsari a cikin wannan lamari. kuma zai kasance dokan nan za a bi shi cikin ka'ida a gaskiya fi billahi mu muna farin ciki da shi kuma Allah ya sa mu zauna lafiya wannan ƙasa namu Najeriya da duniya baki ɗaya Allah ya sa kuma ku tashi lafiya. To madalla kai kuma ka kasance cikamakin wannan dama ta yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe biyar saura minti tara na yamma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A filin namu na labarin wasannin motsa jiki za mu fara ne da labarin wasan zanen ruga wato rubi. Mr. Robert Buwali daga kasar Uganda ya isa birnin Accra don soma koyar da wasan rugby din tsawon mako daya a filin wasan kwallon kafa ta Accra Sports Studio. kwasa kwasa da ke samun tallafin Olympic Solidarity karkashin Kwamitin Olympic in Ghana zai hada da kwasan koyar da rugby din matsayi na daya da kuma koyar da alƙalancin wasan rugby shi ma matsayi na daya sai kuma kwasan din tabbatar da lafiya da karfin jikin 'yan wasa. Dan damben zamani wato boxing na kasar Ghana Richard Comey ya samu izawa sama a jerin matsayin 'yan dambe da World Boxing Council ta fitar. Komi, wadda ke rike da kambin WBC na International Silver Lightweight yanzu ya haura daga matsayi na hudu zuwa na uku. Troy Robinson ɗan ruwa biyu na jamaica da birtaniya da ke da asali a ghana wanda ke wasan dambe na kickboxing ya yi watsi da tunanin da tarin mutane ke yi cewar masu yin wasan na damben shuri da kafa wato kickboxing na amfani ne da tsafi-tsafi. a fagen kwallon kafa kuwa southern club din da ta rajista mai tsaron gidan black stars razak brima ta bayyana dalilin da ya sa ba su yi rajistan sa a gasan zakaru na kafu ba game da abin da fito musmeni ya ce ne shahadan transfer din razak ne ya makara wurin isowa babban daraktan hukumar wasannin motsa jiki na ƙasa mr robert safu ya ce ya yi imani black stars za ta iya canye kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 da ake shirin yi a ƙasar india cikin watan oktoba ya ce ganin irin wasannin da black stars ke yi a ƙasar gabon a yayin gasar cin kofin afirka na matasan ya yi imani akwai nasara a babban gasar labaran wasannin kenan redwan Lamak Jara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da alamu shirin shugaban kasa bashar al-assad na garkama mutane a gidan yari ya sake laƙume da rufe bakin wani da ke fitowa ƙarare yana faɗa wa gwamnatin siriya gaskiya wadda ba ta jin daɗin hakan nora gazi safadi matar ɗaya daga cikin sanannun 'yan gwagwarmayar tabbatar da dimokuraɗiyya da 'yancin walwala basal kartabil safadi ta sanar da cewa ranar ɗaya ga watan Agusta ta samu labarin cewa an kashe mijinta tun watan Oktoba shekara ta 2015 'yan kwanaki bayan da aka ɗauke shi daga gidan yarin Adra zuwa wani guri da ba a bayyana ba. A wani rubutu da Nora Gazi Safari ta yi a shafinta na Facebook ta ce Siriya ta yi rashi, wannan rashi ne ga Falastinu, wannan rashi ne gare ni. Mr. Carter yana da shekaru 34 a lokacin da aka kashe shi, ɗan asalin Siriya da Falastinu ne. Ɗan rajin tabbatar da 'yancin walwala da samar da hanyar shiga yanar gizo. Mr. Carterbill shi ne ya kafa aiki lab a Damascus cikin shekarar 2010 wanda wani dandali ne da ke samar da bayanai da wani shiri da ke haɗa kan injiniyoyi da masu rajin dimokuraɗiyya da ke ƙoƙarin ganin 'yan ƙasar Siriya sun samu damar shiga yanar gizo bayan ɓarkewar wata zanga-zangar lumana a shekara ta 2011 wacce ta haifar da juyin juya hali a ƙasar. Aikin Mr. Carterbill ya taimaka wajen ci gaba da haɗa kan 'yan rajin samar da bayanai, an kuma kame shi a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Bayan da aka kama shi, da kuma jita-jitar cewa ana gallaza masa da yawa daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wari da kama shi da aka yi, kuma suka yi kira da a sake shi cikin gaggawa. Amurka ta bayyana shi a matsayin fursunan siyasa, amma gwamnatin Assad ba ta saki Basal katavil Safadi ba, ko wani daga cikin dabban fararen hular da ake tsare da su ba tare da sun aikata wani laifi ba tun lokacin da hargitsin ya fara. Yanayin yadda ake tsare mutanen jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun lura cewa ana gallazawa fursunoni ta hanyar cinkoso, duka da azabtarwa da wutar lantarki da fyaɗe a nasa lamarin kisa a asarci. A wata sanarwa da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Nuwar ta fitar, ta ce Amurka ta yi matuƙar baƙin ciki da kisansa, kuma tana mai miƙa ta'aziyar ta ga iyalai da abokai da sauran masoyan marigayin. A cewarta, Amurka ta yi takaicin abin da ke faruwa na ci gaba da cin zarafin al'umma, ciki har da gallazawa da kuma ƙarin kisa da ba a kan tafarkin shari'a da gwamnatin Siriya ke yi. alhakin wannan cin zarafin da kisan kan mutanen Siriya ya rataye ne akan gwamnatin Assad. A kullum wasu mutane masu ƙarfin zuciya na aikin ganin sun farfaɗo daga wannan mummunan abu da gwamnatin Siriya ke yi, kuma Amurka za ta ci gaba da kasancewa da su. Yayin da ‘yan ƙasar ta sham suke aiki wajen ganin an cimma maslahar ta fuskar siyasa na kawo ƙarshen wannan rikici da suke ciki. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shi ne kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai. To a takaice tun daga ranar jama'a da hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya sake lashe zaben da aka yi. ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ke faɗawa masu goyon bayansa su dakaci matakan da haɗakar jam'iyyun adawa da aka fi sani da nasa za su ɗauka. Ya kawo ƙarshen wannan zaman sauraron yau Laraba a lokacin da ya sanar da cewa jam'iyyarsa ta nasa za ta ɗauki mataki akan abin da ya kira kwacen zaɓe zuwa kotun koli bayan da wato bayan da ya baya a baya ce ba zai yi haka ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa a kan batun ɗora laifi kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Bayan jawabin da ya yi ranar Litinin inda ya Allah wadai da turawa masu kyamar launin fata, amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar launin fatan ba. Trump ya yi wannan sabon faracin ne a zauren ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, inda ya yi jawabi kan sake gina kayayyakin more rayuwa a Amurka. Amurka da Mexico da Canada sun fara tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayyar babu tsangwama da ke tsakanin garan bawul. To, madalla masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki hada wato shirin Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da rahotanni da muke gabatarwa wani da kwana a dandalin VOA da kuma mu sashenmu Hausa.com a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.